من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم da sannu za ku san wane ne azaba za ta zo masa tun daga nan duniya ta ƙasƙanta shi ta wulaƙanta shi a lahira kuma azaba da wamammiya ta sauka a kansa wadda ba ta yankewa kuma ba ta gushewa